صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryenmu da muke dauki da su a wannan zangon bayan wannan gabata da muna dauki da labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu ji shirin nan na duniyarmu a yau tare da sunusi ina wunti daga nan sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka kamar yadda aka saba daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal kunya daga nan sai shirin na karshe wato afirka a yau masu sauraro idan akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da masu sauraro su kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce iran tana da karfin da za ta iya dakile dukkanin makirce-makircen makiya ana ci gaba da samun bayanai akan yadda aka sace ɗaliban makarantar kwana a jihar niger jaridar guardian ta birtaniya ta buga cewa shugaban ƙasa amurka joe biden yana ƙoƙarin kawar da yarima mai jiran gado na saudiya to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. jagoran juyin halin musulunci ayatollah uzma sayyid imam ali khamenei ya ce iran tana da karfin da za ta iya dakile dukkanin makirce-makircen makiya jagoran juyin musulunci na iran ayatollah uzma sayyid ali khamenei ya kuma kara da cewa makiya suna mayar da hankali ne akan wuraren da muke da rauni sannan kuma suna shelanta yakin kwakwalwa a kanmu. jagoran juyin musuluncin ya kuma ishara da cewa iran ta fuskanci adawa mai tsanani da ƙeya daga manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi da suka hada da tarayyar soviet a wancan lokacin tun farkon cin nasarar juyin musulunci hakanan kuma daga ƙasashen da suke biyayya a gare su ayatollah imam ali khamenei ya kuma ce a wancan lokacin duniya ta kasu gida biyu tsakanin ƙasashen da suke takama da ƙarfi da kuma waɗanda ake dannewa. amma jamhuriyar musulunci ta iran ta karya waccan ka'idar jagoran juyin musulunci na iran ya kuma bayyana cewa da akwai ci gaba mai yawa da iran din ta samu waɗanda har yanzu kafafen watsa labaru ba su ɗauki labaru a kansu ba dangane da zaben da ke tafe na shugaban ƙasa iran jagoran juyin musulunci na iran ya ce wata babbar dama ce a gaban al'umma da bai kamata a yi watsi da ita ba domin za ta bunƙasa gaban ƙasa da kuma daƙile duk wani fata na makiya shugaban ƙasar iran dr hassan rahwani ya kirayi amurka da ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya shugaban na ƙasar iran dr hassan rahwani ya kirayi gwamnatin amurka da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta dangane da yarjejeniyar nukiliya kuma ta yi aiki da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 shugaban na ƙasar iran ya bayyana hakan ne dai a yayin da yake ƙaddamar da wasu sabbin kamfanoni har ila yau shugaban na ƙasar iran ya yi ishara da irin matsin lambar da amurka take yi wa jamhuriyar musulunci ta iran yana mai nuna fatansa na ganin sabuwar gwamnatin ta amurka ta biya iran diyar asarar ta haddasa mata wani sashe na jawabin shugaban kasar ta iran ya kuma bayyana cewa aiki da doka da yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa ɗaya ne daga cikin nauye-nauyen da suka rataya a kan kowace ƙasa don haka muna fatan ganin amurka ta yi aiki da dokoki domin samun kyakkyawar yanayi a duniya ana ci gaba da samun bayanai a kan yadda aka sace ɗaliban makarantar kwana a jihar niger da ke najeriya wani mazauni daura da makarantar da aka sace yaran ya shaida wa manema labaru cewa maharan sun hada yara biyu ne suka yi musu daurin gwami kafin su yi awon gaba da su ɗaliban kwalejin kimiyya ta gwamnati a garin kagara da aka sace sun kai 27 sai kuma ma'aikatan makarantar su goma sha biyar. shaidar ganin idon ya faɗa wa jaridar punch ta najeriya cewa da misalin karfe biyu na tsakar daren da maharan suka wato da suke sanye da kakakin soja suka kutsa cikin makarantar a ranar laraba wata majiyar ta shaida wa jaridar cewa ɗaya daga cikin ɗalibai mai suna benjamin abila ya gamu da ajalinsa a hannun maharan yayin da ya yi ƙoƙarin ɗaga murya domin a kawo musu ɗauki tuni dai gwamnatin jihar Neja ta bakin gwamnanta abubakar sani bello ta bayar da umarnin da a rufe wasu makarantun kwana a cikin ƙananan hukumomi hudu saboda yadda garkuwa da mutane ta yawaita a yankunan ƙananan hukumomin dai sun ƙunshi rafi mariga munya da kuma shiroro To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Jaridar Guardian ta Birtaniya ta ce shugaban ƙasa Amurka Joe Biden yana ƙoƙarin kawar da yarima mai jiran gado na Saudiya. Jaridar Guardian ta ƙasar Birtaniya bugun Alhamis ta rubuta a wani rahoton da yake cewa gwamnatin Amurka tana son ganin Saudiya ta sauya salon takunta a alakarta. saɓanin ya ta kasance a lokacin mulkin trump har ila yau jaridar ta ce shugaban kasar amurka biden zai rika yin alaka ne kai tsaye da sarkin saudiya salman bin abdulaziz ba da rima mai jiran gado ba muhammad bin salman bugu da ƙari jaridar ta birtaniya ta nakalto sakatariyar watsa labaru ta fadar mulkin amurka white house jennifer ryan saki tana cewa sarkin saudiya shine takwarar biden ba ɗansa muhammad bin salman ba kuma gwamnatin yanzu tana son yin matsin lamba ga saudiya domin ta sauya tsarin halifanci a ƙasar da kuma rage mukamin da muhammad bin salman yake da shi a yanzu a gefe ɗaya wani tsohon jami'in ƙungiyar leƙen asirin amurka cia bros lead in ya bayyana cewa saƙon daba da nake aikewa masu mulki a saudiya shine matukar muhammad bin salman ne ya rima mai jiran gado to za mu ci gaba da hulɗa da saudiya a matsayin bijirarriyar ƙasa har ilawa ya ƙada cewa ban san abin da gwamnatin biden take son yi ba amma dai ina jin zai yi wa saudiya kyau idan ta sauke bin salman daga mukamin sanayar rima mai jiran gado sannan kuma zai iya koma ƙasa faransa inda zai yi rayuwarsa ta murabus to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin na duniyarmu a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. duniyarmu a yau.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 gunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta yi gargadi tare da jan kunnen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da hare-haren da take kaiwa kan kasar ta tare da daukan alhakin duk abin da zai biyo baya wannan gargadi na gwamnatin siriya ya zo ne sakamakon jerin hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa kan kasar siriya musamman harin baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan gefen birnin damascus damascus fadar mulkin kasar siriya a safiyar ranar litinin da ta gabata a sakon wasikar da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta aike ga majalisar ɗinkin duniya da kwamitin tsaron majalisar tana kokawa kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukan matakan wuce gona da iri kan kasar ta tana mai bayyace cewar hare-haren wuce gona da irin ba zai taɓa yin tasiri ba wajen kare 'yan koren haramtacciyar kasar isra'ila wato gungun 'yan ta'adda da aka jibge a cikin kasar kamar yadda hare-haren wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila ba za su taba kawar da sojojin gwamnatin siriya daga kan manufansu ta neman murkushe 'yan ta'adda ba sakamakon haka gwamnatin siriya ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan ya yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa musamman ɗaukan matakin yin allah wadai da hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan kasar ta siriya tare da ɗaukan ƙwararan matakan ganin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta sake maimaita keta dokokin kasa da kasa kan kasar ta siriya ba a nashi bangaren shugaban kasar siriya bashar asad ya bayyana cewa canjin gwamnati a kasar amurka ba zai taba canza matsayin siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya ba musamman kan kasar siriya a sa da kafar watsa labaran sputnik shugaban kasar siriya bashar assad ya bayyana cewa zaben kasar amurka ya shafi bangaren gudanarwa ne ne kawai amma canza siyasar kasar ta amurka ya dogara ne kan kwamitin gudanar da siyasar kasar wanda kwamitin baya canzawa ko da kuwa an samu canjin shugaba sakamakon haka siyasar amurka tabbatacciya ce kan yankin gabas ta tsakiya da take riya goyon bayan falasinawa amma tana karfafa bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin gwamnati maras halarci a bisa dokokin kasa da kasa da take kare mata maslaha a yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka gwamnatin siriya ta gargadi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan hare-haren da take kaddamarwa kan kasar ta kuma matakin da sabon sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya dauka na kin yin furuci da yankin tuddan julan na kasar siriya a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila wani salon makircin siyasa ne na badda kama saboda goyon bayan da kasar amurka take baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ido rufe shi ke ƙara ingiza mahukuntan yahudawan sahayoniya kan aiwatar da abin da suke yi a yankin gabas ta tsakiya siyasar ɓadda kama da sabon sakataren harkokin wajen kasar amurka ya gudanar kan yankin tuddan jula na kasar siriya ta fito fili a furcinsa cewa madama asad ne ke kan karagar shugabancin siriya kuma iran tana ci gaba da tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar ta siriya da sauran kawayenta to hakan yana matsayin babbar barazana ce ga tsaron haramtacciyar kasar isra'ila inda ya kara da cewa yana da tabbacin mame yankin tuddan julan da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi yana da muhimmanci mai girma a gare ta lamarin da a fili yake kara karfafa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da mame yankin tuddan julan mallakin kasar ta siriya kan haka dan jarida kuma masharhanci kan siyasar amurka steve israel yake jaddada cewa a halin yanzu haka sai. siriya ba ta da wani muhimmanci a fagen siyasar sabuwar gwamnatin amurka kuma tana tsantseni kan duk wani matakin tsoma baki kan harkokin da suka shafi kasar ta siriya yana mai cewa sabuwar gwamnatin amurka tana jiran ganin yadda zaɓe zai kaya ne a haramtacciyar kasar isra'ila daga nan shugaba joe biden zai fara sabon takunsa kan harkokin siyasar wajen kasar da suka shafi siriya da falastinu da kuma haramtacciyar kasar ta isra'ila duk da cewa joe biden yana son isar da sako ga firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu cewa zamanin trump ya shige sai dai duk da haka kowa yana da masaniyar cewa tushen siyasar amurka bai sauyawa saboda samun sauyin shugaba hakika bakar siyasar da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya aiwatar kan kasar siriya musamman laifukan yaƙi lamari ne da al'ummar siriya ba za ta taɓa mancewa da shi ba kamar yadda al'ummar falasɗin Falastinu ba za ta taɓa mancewa da bakar siyasar Trump kan birnin Kudus ba inda ya mallaka ilahirin birnin na Kudus ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sabanin dokokin ƙasa da ƙasa inda ya shelanta birnin na Kudus gaba ɗayansa a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ranar shida ga watan Disamban shekara ta 2017 kuma ya ba da umarnin ɗage ofishin jakadancin ƙasarsa daga birnin Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. A wata sabuwa kuma masharhanta suna wurga alamar tambaya kan matakin da sabon sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya ɗauka na yin tsantseni wajen yin furuci da tuddan Julan na kasar Siriya a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila musamman ganin yadda hakan ya fusata Yahudawan sahayoniya musamman Firaminista Benjamin Netanyahu sakamakon haka Netanyahu a ranar talatar da ta gabata ya yi furuci da cewa don julan za su ci gaba da zama mallakin haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da masharhanta ke ganin hakan a matsayin mai da martani kan furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka da ya fitowa fili ya mallaka tuddan na julan ga haramtacciyar kasar isra'ila masu fashin bakin siyasa suna cewa martanin da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi kan furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar amurka yana daidai da furucin lokacin da donald trump ya yi na mallakawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila birnin kudus da babu wata dokar kasa da kasa da ta amince da ita ballantana hakan ya karfafa gwiwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka furucin netanyahu kan tuddan julan ba zai taba mai da tuddan mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ba yankin tuddan julan na kasar siriya dai yanki ne mai mahimmanci da ke shira arewacin haramtacciyar kasar isra'ila kuma yanki Aikin ya haɗa kan iyaka da ƙasashen Labanan da Jordan kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta mame yankin ne tun a shekara ta 1967 a lokacin yaƙi tsakaninta daga mayyar ƙasashen Larabawa sannan tun bayan mame yankin mahukuntan haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke ƙoƙarin canza yanayinsa ta hanyar gudanar da rushe-rushen ƙauyuka da gonaki domin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida game da tilastawa 'yan asalin mazauna yankin yin gudun hijira da ƙoƙarin kawar da duk wata alama da take alamta yankin a matsayin na larabawa hakanan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mame duk wasu albarkatu da suke yankin na tuddan julan musamman ruwan yankin tare da hana al'ummar yankin yin amfani da gonakinsu ta hanyar bisini bama-bamai a gonakin da kafa sansanonin soji a ƙauyukan yankin da nufin takaita zirga-zirgar al'umma da ta kura musu domin raba su da ƙasarsu ta asali a bayan yakin ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1973 gwamnatin siriya a wancan lokaci ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu a shekara ta 1974 kan haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta janye daga garin tara. na ƙasar siriya bayan yahudawan sahayuniya haka sun rusa duk wani abu mai amfani da ke garin a ranar sha hudu ga watan disamban shekara ta da da tara tamanin 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ya fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da kuduri mai lamba da da casa'in bakwai. a ranar sha bakwai ga watan disamba na wannan shekara da ya bayyana dokar majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kan tuddan julan a matsayin rabatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye dokar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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko assalamu alaikum boh iran iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana hussein star kasuwar kwalliya da magaram har kullum dai eh, ba zan fasa yin kira ne ba ga eh, al'ummar kasar mu nijar musamman ma mu matasa na ganin cewa wannan zaɓe zagaye na biyu da ake shirin gudanarwa a ranar wanda lahadi mai zawa na ganin cewa mun hada kawunan mu mun zama tsitsiya mu ɗaurin mu ɗaya dan mun tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya kamar yadda muka yi a zagayen farko ko ba gaskiya ba sannan ina kira eh, ga eh, da mu guji ainihin yaɗa eh, kalaman ɓatanci ko kuma yada jita-jita domin hakan ma yakan janyo rudani a bayan zaɓe ko kuma in ce rikici a bayan zaɓe da fatan za ku tashi lafiya iran hausa daga mai sauraron ku usaini star kasuwar kwalliya da magaraba. Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci da Iran. Mai magana da ku Idris Muhammad ne daga nan birnin da magaram jamhuriyar Niger. Zan yi magana kan game da rashin tsaro da ya addabe mu a nan Afirka musamman ma tsakanin Najeriya da Niger da iyakar Burkina Faso da Mali yan ta'adda da suke kashe-kashe a nan ba gaira ba saba ba dalili. To wannan taro da an ce ma. Gaban kasar Faransa duk fitinar da ta fitowa su suke kirkira ta. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal da ke garmar hukumar Wurji a nan jihar Bauchin Najeriya. A dangane da maganar tashin bam a jihar Kaduna a wannan abun Allah dai ne wannan abun turne wannan abun takaici ne a muna kira ga hukumomi da su sa ido a dukkanin fadin kasar nan domin ganin a duk inda 'yan ta'adda suke ko kuma masu a yawo da bama-bamai a an kama su domin ganin a ba samu asara asarar rayuka a cikin al'umma ba a to muna fatan hukumomi da su sa ido a dukkanin fadin kasar nan a ina kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta mai da hankali wajen ganin ta kawo zaman lafiya a jihar da ma mu na arewa baki daya na gode mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen hausa na boh hausa barkanmu da warhaka mai magana Da lawali yando daga Niamey Ra'ayi na zai tafi ne dangance da mukabalar da gwamnatin jihar Kano ta kira Sheikh Abdul da sauran malaman da suke kalubalantarsa wanda ga dukkan alamu mun ga malaman suna ta zillewa da guda guda kowa na ta kawo uzurin shi ga alaman dai bai shirya mazaman ba ko kuma baya da hujja da wani abu mai kama da haka dai. To, ala halin da ita gaskiya sunanta gaskiya kuma karya sunanta karya duk yadda aka yi mata kuskure ma. Wannan zillewar da malamai suke ya kamata al'umman kano gari ne na addini gari ne na masoya annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kamata lokacin da wani malami ya zo muku da irin wannan kuma aka nemi a zauna da shi ya zille to ya kamata ku ku yi aiki da hankalin ku kada a zo ana yi muku yawo da hankali tamkar na kananan yara assalamu alaikum jihar tehran ka zaɓe gashi nan ya gabata muna kiranta yan uwan matasa da aka yi zuciya ne sa komi ya ta daidai a yi argama da yayin da aka samu a afirka mu ne na fari a wajen wannan demokuraɗiyya to ya kasance bana ma haka za mu kasance a yi zaɓe lafiya a gama lahiya allah ba mai rabusa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin da assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da alkasim daga nan garin agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan shiri namu mai daro albarka zan dan tsokaci saman siyasa ta mu wadda take matsowa nan da kwanakai masu zuwa allah ya to kallo ya koma mu dai sama talakawa mu mu abin da muke yanzu bukata da wanda za a hawa ya mana adalci ya shimfiɗa adalci saboda idan aka diba cikin eh, wanga mulki da aka yi shekara goma a eh, talaka an ga sami aya a hannu ta fuskar yan kasuwa ma su ma haka amma mu yanzu abin da muke bukata wanda Allah ya bashi wannan mulki ya kasance ya yi adalci saboda an aka je likita ba ma magani mu yanzu fatan mu Allah ba mu shugaba wanda iya hauza ya shi kukan talaka ya gyara eh, abubuwa da dama ga ta fuskar tsaro ga ta fuskar kasuwanci ga yadda ake mu'amala da dan kasa ma da dan kasa saboda a eh, duk kasar ga tana cikin eh, ihuna hali wanda sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum biyoyi hausa mai magana habba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya shugaba idris dabi na kasar shadi ya ce zai tura sojoji tsakanin niger da mali da burkina a wannan ya yi daidai tunda a nan wajen ne ake kawo ma niger har fari da ma sauran kasashen gaba daya a mun yi farin ciki da wannan to ai kuma ba nan gizo yake saka ba ai gwamnatin niger da ma na mali da na burkina su haɗa mushi sojoji su je wajen gaba daya a gama da wannan gurin kuma daga baya kuma wannan kasar kameru da na niger da na shadi shi ma wannan a yi mushi kamar irin na bara mai magana abba mahamudin baram daga difa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya To ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi VOH da ma daukacin waɗanda aka jamuriyon su. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da muhammad awal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro barkan mu da warhaka kuma barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yunkurin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuban masana da manzarta na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin Hausa TV da ke birnin Tehran. da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. music a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haida center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan mutum yadda za a lura da mai juna biyu in Allah mai ya shirya shi muke sauraro. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. A lokacin da mace take da ciki yana da kyau a kula da ita kulawa ta musamman. Idan tana zaune ne a gidan surukanta surukan su kula da ita sosai. Kada iyayen mijinta ko abokanan haya a gidan ya zama suna bata mata rai. sannan mijinta ma duk halin da take masa yi haƙuri domin wani lokaci ciki yakan sa halayen mace su canja ko dai su zamanto lokaci hali mai zafi sosai ko kawai ta tsoro da abubuwa daban-daban waɗanda zai zamanto mijin zai ga kamar takurawa ce gare shi ya sanya hakuri ya kara tausaya mata sosai ya san halin da take ciki da matsayi babba ya san tana tattare da ajiyar ubangiji mata su ne hanyar da Allah yake halittar bayi su ne jikar da yake ajiyar sa salihai domin su zamanto su ne za su ɗauki nauyin al'umma a nan gaba halin da yake kanmu bai halatta ba a yi jayayya da mace sannan a kula da lafiyarta sosai duba asibiti da kula da zirga-zirgarta cikin sauki da kula da abincin da za ta ci mai lafiya nagari duk wani abu ne muhimmi a lokacin da ta samu ciki da iyayenta da iyayen mijinta su kasance sun ɗauke ta a matsayin 'yarsu ce ko makota da suke za su yi taimaka mata ko abokanan zaman gidan haya haka ma likitoci labarun da muke samu game da mata masu haihuwa da yadda suke samun rashin kula labarun da muke samu game da ma'amalar da ake da mata masu haihuwa a asibitoci da rashin kulawar hukumomi da asibitoci yalwatattu da mata za su haihu da rashin kulawar unguwan zomomi a asibitoci game da mata yana da ɗaci sosai so tari ma lokaci akan samu marasa kwarewa su zauna domin karba haihuwa wannan yakan yi sanadiyar mutuwa wani lokaci saboda sakaci na waɗanda suke karba haihuwa sai su tafi gaba ɗaya cin abinci ko su tafi gaba ɗaya sallah ga mace ta neman haihuwa su barta wata ma a nemi ta izgili ana cewa lokacin da kike kaza ni na sa kike yi yanzu kuma kin sha daɗin ki yanzu kin zo shan wahala ana gaya mata bakan magana wannan ke kashe zuciya ya kai ƙarshe matar da take haihuwa tana buƙatar kalmomi masu taushi da jin daɗi da kwantar mata da hankali da nuna cewa insha Allahu yanzu zaki ga ɗanki da Allah zai baki a wasu kasashe mutuwar masu haihuwa zero ce amma a kasashenmu abin takaici abin bakin ciki sau tari za a ga wasu wajen mutuwa sun haihu wannan abu ya isa takaici kuma wasun su ma asibiti ba ma a gida ba asibitin da aka tanadi ƙwararru mu sani duk matar da ta yi sakaci mace ɗaya mai haihuwa ta rasu ko yaro ɗaya wanda za a haifa ya rasu ya zamanto sakamakon sakacinta ne Allah ne kaɗai san bala'in da za ta samu a duniya da lahira daga Ubangiji. Idan ta ga cewa za ta samu jin daɗi kuma tana ganin kamar ba wani abu da ya same ta a zahiri ta sani a ranar lahira za ta tashi da laifin kisan rai wannan kaɗai ya ishe ta bala'i kuma duk wanda ya kashe momini da gangan sakamakon sautar jahannama ce zai dawo har abada da yawa wasu ɗauka don ya ce shi musulmi ya yi sallah ya azumi ya yi hajji wani ma har ya ba da zakka wani ma ya ba da sun dukiyarsa shi kenan ya ishe shi shiga aljanna idan muka yi haka za mu yi durkan tauhidin qur'ani ya saba da tauhidin da yake hannun musulmi tauhidin qur'ani yana tabbatar mana da cewa akwai ayyukan da suke dawomar da mutum a wuta kiran kansa musulmi ba zai wadatar ba sallarsa da azuminsa da hajjinsa ba za su amfanar da shi komai ba idan bai kiyaye wa'ancan asasin aiko annabawa ba. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran ta kasan Iran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan kyawawan halaye waɗanda su ne asasin aiko manzanni. waɗannan an yi su ne don su kare asasin aiko annaba shi ne kyawun halaye manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa an aiko ne domin in cika kyawun halaye don kika sake kika yi sakaci ko kai sakaci wata mai haihuwa ta mutu ko ɗanta ya mutu sakamakon sakaci to bala'i yana kanka hukuncin kashe ɗan adam ya hau kanka kuma inda ya zamanto hukuncin Allah ne za a zartar to hukuncin diya ya hau kansa a yi hattara sosai a daina ganin jini yana zuba ana kashe mutane abin yana tafiya hakanan kamar ba hisabi sannan mutum ya je bacci lafiya lau a gidansa kamar ya take kiyashi akan hanya bai ma san ya take shi ba saboda kankantarsa a hattara sosai ubangiji yana madakata a kula sosai iyaye da dangi da iyayen miji idan mace tana da ciki tana bukatar kula ta musamman tana bukatar samun yanayi mai danshi wanda ba hayaniya ma'ana yanayi mai aminci cikakkiyar aminci wanda zai zamanto hankalinta ya kwanta kada a sake zamanto akwai wata magana mummuna da za ta ji ko wata yasasshiyar magana mara amfani balantana ya kai ga bakar magana balantana ya kai ga zagi balantana ya kai ga hantara akwai wani lokaci ma za mu samu cewa mazan ne da kansu suke wulakanta matarsu mai ciki matakka bai halatta ka da ke ta balantana tana da ciki baka da haƙƙi a wajen ubangiji da shari'a ka da ke ta balantana kuma tana da ciki hadari guda biyu wani jahilin duniya matarsa ma da ta samu ciki sai ringa dokan cikin wai me sa ta samu ciki dan me sa wawa kai mata ciki in baka san cikin dan me sa ka kusance ta ko kuwa laifinta ne wannan jahilcin yana nan da dabbanci da sakarci da rashin hankali a cikin al'ummar mu wa lokaci ma mace za ta samu ciki idan ya mace ce sai mijin ya ringa jin haushin ta wai tana haihuwa ya'ya mata wa ya gaya maka laifinta ne abun mamaki laifin namiji anan inda ma laifi ne ya fi na mace domin ƙwayakonka ne ba sa haifar da namiji sai mace ba nata ba ƙwayakonka ne suke haifar da namiji ko mace da fomular da suke ɗauke da ita da ubangiji ya sanya musu idan ubangiji ya ga dama sai sun ya maka formula ka samu namiji idan ubangiji ya ga dama sai sun ya mani ka formula ka samu yaya mata wannan jahilci yana nan a cikin al'ummarmu mai ban takaici sosai idan Allah ya baka mace ta samu ciki ka gode masa idan ma ba ta ɗaukar ciki ka gode masa daga cikin mummunan abin da ya faru a cikin al'ummarmu shine kyamar mace dan ba ta haihuwa ta yarda wannan jahilci kai can wannan sakarci da yake society din musulmi an mai da shi society din maza Allah da manzansa sun zo da addini na maza da mata sun zo da dokoki wasu ɓangaren dokoki wanda suke sun bambanta maza da mata a wasu hukunce-hukunce sakamakon nau'in halittar da aka yi musu domin kaiwa ga kare kyawun halaye amma wasu sai suka fake da wannan ɓangarori sai zamanta komai da imtiyazi duk wani fifiko na namiji ne wannan sakarci musulunci bai zo da shi ba da irin wannan tunanin ne da ya haɗu da al'ada mummuna ya zamanto idan mace ba ta haihuwa ta shiga uku amma fa in namiji ne ba haihuwa ba shi ba komai amma mace kai canki idan kika kasance ba ki haihuwa dukkan bala'i za a zuba miki azabar wuta mai tsanani mai raɗaɗi a zuciya kamar yadda wani suna ta fama babarsa ta cutar da matarsa yan uwansa sun cutar da ita cutarwa mai tsanani daga ƙarshe sai je gwaji sai ta bayyana shi ne baya haihuwa wai kuma a lokacin duk azabtar da matarsa da yi duk azabtar da ita dangi suka yi da bakaken manganu da cewa sai ka auro wata ta yi kuka har ta gaji sai ya zo kuma yana ce mata da Allah ta rufa mishi asiri ta shiru haka suka ci gaba da cutar da ita cewa ba ta haihuwa har ran da suka kumbura ta suka tunzura ta wata rana kawai sai ta gaya ba sake danki ne fa baya haihuwa ba ni ba da ya dawo aka gaya masa sai turus ya ce eh gashi gashi ga abin da ya faru kuma lokacin da sai su ya sanyi ina tsananin ku ku ɗora masa tsananin mana ku shimfiɗa masa azabar izgili mana dan me yasa dan yana namiji wace irin al'umma ce wannan gurbatacciya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masararo ga shi dai allama ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai kuma dalla dalla ba jige to amma a nan za mu dan dakatar da shi Daga ƙarshe muna yi wa allama hafizu muhammad sa'id jagoran hadar center for islam propagation da ke Binin kanan daban najeriya godiya ta musamman a maimakon radio boh da ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ta ƙasar iran ni a kunya da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi da dubi da kuma ƙarin bayani kan waɗannan abubuwan da suka faru. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a cikin yan kwanaki nan dai rahotanni suna nuni da sake bullar cutar nan ta ebola a wasu kasashen afirka da kuma jan kunnen wasu kasashen da su yi takatsantsan don yiwuwar bullar cutar a can bayan ta bulla a wasu kasashe to wannan batu dai shine abinda za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu don ganin wato irin matakan da ya kamata a ce an ɗauka wurin dakile wannan cuta wacce a halin yanzu kuma ake fama da wata cutar taban wato ta covid-19 don haka za mu yi dubi mu ga irin hanyoyin da ya kamata a ce an ɗauka da kuma bi wurin ganin cewa ita wannan cuta din bata sake bullowa da kuma zama karfan kafa da al'ummin nahiyar tamu ta afirka ba sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A ranar Litinin din da ta gabata ce dai hukumar nan ta lafiya ta duniya WHO ta ja kunnan wasu kasashen Afirka su shida da su yi takatsantsan da kuma ɗaukan matakan da suka dace wajen kare kansu daga yiwuwar bullar cutar nan ta Ebola a can kasashen tasu. Hakan nan kuwa biyo bayan tabbatar bullar cutar a wasu kasashe guda biyu na afirka wato demokuraɗiyyar congo da kuma kasar gini daga cikin kasashe shidan da hukumar ta lafiya ta duniya who ta yi ja musu kunne din har da kasashen saliyo da kuma liberia wacce ta bayyana cewa akwai bukatar su dau matakan da suka dace na kariya watakila sakamakon alaka da suke da shi da waɗansu daga cikin kasashen da suka kamu da wannan cuta din ko kuma yiwuwar ganin cewa cuta za ta iya bulla saboda wasu dalilai musamman ma irin abubuwan da suka faru a baya to a ranar bakwai ga watan fabrairu nan da muke ciki ne da ita demokradiyyar kongon ta sanar da bullar cutar ta ebola a kasar alhali ita kuwa kasar gini a ranar lahadin da ta gabata ce dai aka sanar da cewa wato aka sanar da nata bullar cutar ta ebola a can to cutar ebola din da ta fara bulla ce dai a nahiyar afirka din tun a shekara ta 2013 inda tsakanin shekara ta 2013 din ya zuwa shekara ta 2016 sama da mutane 11,000 ne suka rasa rayukansu a yammacin afirka inda a nan cutar din tafi yaduwa a wancan lokacin duk da cewa dai daga baya an samu nasarar dakile ita wannan cutar. haɗin a kasashe da dama na afirka din inda har aka gudanar da bukukuwa ma na kawo karshen ita wannan cuta din a watannin da suka gabata musamman a wasu kasashe na afirka din waɗanda cutar ta ebola daman ta yi musu katutu a wancan lokaci din to ita dai wannan cuta ta ebola tana kama ɗan adam ne ta hanyoyi daban-daban musamman ta hanyar jini da kuma wanda jinin da ake da kwayan cuta din a ciki da kuma wasu hanyoyi na daban-daban waɗanda ake iya kamuwa da su sannan kuma wato cutar dai an fara samunta ne daga jikin wasu dabbobi waɗanda suke da asalin cuta din musamman dabbobi irin su birrai da kuma jemagu waɗanda daga nan ne aka fara samun cuta din kuma sannan suka yada ta zuwa ga bil adama kamar yadda kuma likitoci suka bayyana cewa ana kama da har ila yau ta hanyoyin rayuwa a wajen da ya gurbata da ainihin kwayoyin cuta na ita wannan cuta ta ebola kenan a yanki a yankunan da ake da irin wannan cuta din akwai yiwuwar mutane da suke wannan gurin su ma su kamu da cutar ta ebola watakila haka din ne ma ya sanya ita hukumar lafiya ta duniya din ta yi bayanin cewa waɗannan ƙasashe da ta ambata sunan su kasashe guda shida na afirka a halin yanzu ya kamata su yi taka tsantsan saboda akwai yiwuwan bullan wannan cuta a wannan wuri. to wannan dai shine batun da kamar da na bayyana batun da zamu dubi a cikinsa sannan kuma don amsa tambayoyin da muke da su da kuma tattaunawa kan wannan batu da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an bi wurin magance ita kanta wannan cuta din halin yanzu muna tare da dr aliyu muhammad lawan rijiyan zaki wani kwararren likita a kanun dabo a najeriya don tattaunawa da shi a wannan fili a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kana cikin ƙoshin lafiya a to dokta muna magana ne dangane da sake bullan cutar nan ta ebola a wasu kasashe na afirka a cikin kwanakin nan dai an ne ne aka sanar da sake bulla cutar ta ebola a wasu kasashen afirka musamman ma dai kasashen da suke yammacin afirka a to doktor yaya ka ji wannan labari da kuma dalilin da kake ganin suna suka sanya sake dawowa cutar ebola din a yankin na nahiyar tamu ta afirka dawon cutar ebola kasashen afirka musamman na yamma to daman dai gaskiya ita afirka kusan kullum tana da matsaloli masu dimbin yawa haka saboda da matsala daga ciki shine na farko har yanzu akwai raunin ya kamar ya dama da ilimi gaskiya magana na danganta su sauran kasashe sannan kuma ga matsaloli na rayuwa magana taso ebola kasashe irin na afirka ta yamma a wannan lokaci gaskiya akwai kalubale ne a saboda daidai lokacin da har yanzu na akwai maganar cututtuka irin na covid-19 dinnan sannan kuma a lokaci guda da da ebola akwai haɗari gaskiya babba domin kowane cuta ce da illa da kuma sauran kisan al'umma hasken ya wasu gwamnatocin da alhakin kula da rafiyar al'ummar hukunta sun yi abin da ya dace musamman wajen mai da hankali kuma a fadda siyasa a fuskanci abin dogoro kai tsaye tare da kuma kokarin shawo kan abin da ta hanyar aiki da gaske da samar da kayayyakin gasar kiwon lafiya din da kuma kariya da kuma wuraren kwantar da wanda suka samu kamuwa da cuta sannan a lokaci guda akwai bukatar wayar da kan al'umma musamman a nan kasashen saboda akwai raunin yadda da ilimi ko da ko yawai bayanin ga cuta ga ko illa daga hadari sannan kuma al'adu na mutanen afirka suna taimakawa wajen bayar da jimma wajen a yi hana samun banana mai yawa saboda ba ka tafi sukan sallamawa ilimin da sauri ba har sai ta a lokaci guda bangaren lafiya eh, eh, idan ta yi kokari ta har bangaren lafiya an waye da kan al'umma wajen kaucewa ina barazana ne girman gaske musamman irin ta ebola da hali. a to dokto hukumar lafiya ta duniya wato who ta ja kunnan wasu kasashe guda shida waɗanda daga cikinsu akwai kasar saliyo da kuma kasar liberia kan yiwuwar yaduwar cutar zuwa waɗannan kasashe shin a ganin ka wasu irin matakai ya kamata su waɗannan kasashe su ɗauka ba ma su ɗin ba ta shauran kasashe waɗanda ma ba a ja kunne ɗin ba shauran kasashen namu wasu irin matakai ya kamata ce sun ɗauka gurin daƙile ita kanta wannan cuta ɗin. wannan matsala an ta taso ita hukumar lafiya ta duniya takan yi wasu abubuwa musamman ciki ko har da taimakawa don ba da agaji ta kayayyakin aiki wani lokacin hama da ƙwararru wanda za a iya tura kasashen nan saboda su aiki kafa da kafa da ko tare da sauran ƙwararrun jami'an lafiya na sauran kasashe da a lokaci guda kuma ga kayayyakin ga kuma kayayyakin kula da lafiya din da ta bada gudunmawa to idan an yi wannan zai taimaka sosai gaya sannan wajen wayar da kan al'umma da da yake ta faɗa musamman to da al'umma din na farko hanyoyin kariya su ne muhimmai saboda a faɗakar da mutane ga cutar da yadda take faruwa ga abin da ke kawo ta ga kuma yadda za a kare kai to idan aka yi wannan a lokaci guda kuma ita hukumar lafiya ta duniya zama ta ba da ko da kwararru ne sun shigo in aiki kafada da kafada da mutane na sauran kasashe sannan kuma ga irin kayayyakin ma da ta kawo wanda za a ba kariya kai da kuma wanda ma an sun sun kamu za a iya kula da su to wannan zai ba da kyakkyawar gudunmawa sosai ta wajen daƙile cutar da kuma tasirinta. a to daga cikin irin bayananka halin da ake ciki da halin yanzu al'ummomi daban-daban na duniya kuma cikin hadda ma ciki hadda kasashen mu ta afirka akwai suna fuskantar bala'in ta annobar covid-19 ko kuma Corona coronavirus to yanzu kuma ga cutar ebola na shirin kunno kai shin wani irin kalubale ne kake ganin yake wuyan ita wannan hukuma ta who ta hukumar lafiya ta duniya da kuma sauran kasashen duniya da kasashen afirka din wurin tunkarar wannan yanayi da ake ciki lokacin da dai shine kamar yadda ne na faɗa ne a baya lokaci guda ita hukumar lafiya ta duniya ita ce take da alhaki tun da kusan kowane alhakin kula da harkar lafiya a duniya tana hannunta to ita ce za ta zo ta ba da gudunmawan a lokaci guda gudunmawan nan nau'i biyu akwai kayan aiki akwai kuma ƙwararru wanda za su iya taimaka wajen daƙi da cutar nan ƙwararrun nan sukan zo wani lokacin har da horaswa na sauran jami'an kiwon lafiya da sauran kasashe musamman wasu dabaru ko ilimin kana yakan sa wayannan cututtuka sannan a daidai lokacin da wannan kuma covid-19 take faruwa kuma daga ebola wanda dukkan su cutuka ne masu haɗari kuma masu kisa a lokaci guda to don haka ita akwai bukatar ita da who ta ninka effort ɗinta gaskiyar magana wajen ba da gudunmawa da kuma ɗauka abu na ɗin da nauyi da muhimmanci a lokaci guda don a samu damar dakile cutar cikin lokaci ba tare da ta kai ga yin barna da ba. To dokto daga karshe kuma ko da yake idan muka dan koma baya kadan a shekarun baya a kasashen mu ta Afirka an fuskanci matsalar cutar nan ta Ebola a Afirka har aka yi nasara a kanta. Ah, shin me wasu dalilai kake ganin ya sanya ita wannan cuta din ta dawo sannan kuma ah, shin kana ganin irin kwarewar da aka samu a baya gurin faɗa da cuta din ganin cewa wasu kasashe daban-daban an yi faɗa da cutar kuma har an kawo ƙarshen ta ah, shin kana ganin irin wannan kwarewar da ake da shi shi a wancan lokaci din da aka yi amfani da shi yanzu ma za a yi amfani da wannan gurin ganin an fada da wannan cuta din a halin yanzu E, to da mun ita kanta ebola tun asali da kuma take ta ma da dawo ta mu kuma akwai cutuka mafi masu irin wannan nau'in yawanci sukan tafi idan dai lokacin da ka dauka aka dauki matakai matakan nan sun kare sun hada da na kariya da na kuma eh, matakan yakar cutar gaba ki daya to amma duk lokacin da sakaci ya samu to fa akwai tendency ma'ana dama na abin da min cututtukan su sake dawowa matuƙar ya zama mutane sun yi sakaci sun kuma yi halin kuɗin kula to tabbas wasu yi wasi da irin wannan ilimuka da aka dora su na hanyoyin kariya din da kuma eh, rashin kula to akwai yiwuwa hakan ta dawo wannan kuma shine alhakin kusan koyo ce hukumar kasa gwamnati hukumar kasashe ne na bangarorin kiwon lafiya idan kullum ana ci gaba da ilmantar da mutane da kuma jin hankali in ma ta kama har a ɗauki mataki a matsa hukumanci saboda illa ta faru takan gane al'umma ne gabaki daya. Dr. Aliyu Muhammad Lawan Rijiyar Zaki kenan wani kwararren likita a Kanon Dabo a hirarmu da shi. to masu saurare da aka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da yardan Allah a saduwa ta gaba to amma kafin na a madadin shi doctor da ya amsa mana tambayoyin mu idan na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sauraro rahoton da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban kasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya kirayi Amurka da ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya. Shugaban na kasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya kirayi gwamnatin Amurka da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta dangane da yarjejeniyar nukiliya. kuma ta yi aiki da kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 shugaban na kasar iran ya bayyana hakan ne dai a yayin da yake kaddamar da wasu sabbin kamfanoni har ila yau shugaban na kasar iran ya yi ishara da irin matsin lambar da amurka take yi wa jamhuriyar musulunci ta iran yana mai nuna fatansa na ganin sabuwar gwamnatin ta amurka ta biya iran diyar asarar ta haddasa mata wani sashe na jawabin shugaban kasar ta iran ya kuma bayyana cewa aiki da doka da yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa ɗaya ne daga cikin nauye-nauyen da suka rataya a kan kowace ƙasa don haka muna fatan ganin amurka ta yi aiki da dokoki domin samun kyakkyawar yanayi a duniya ana ci gaba da samun bayanai a kan yadda aka sace ɗaliban makaranta kwana a jihar niger da ke najeriya wani mazauni daura da makarantar da aka sace yaran ya shaidawa manema labaru cewa maharan sun hada yara biyu ne suka yi musu daurin gwami kafin su yi awon gaba da su masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau juma'a sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da domin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.